Taron ƙasa da ƙasa na jama'ar musulmi Ahmadiyya na hamsin da bakwai ke tafi kai tsaye. Kasance tare da mu cikin wannan fitaccen taro da aka shimfiɗa a bisa ginshiƙan koyar musulunci. Taro ne mai matuƙar albarka na ƙasa da ƙasa mai haɗa kawunan al'umma cikin inuwar zaman lafiya da ƙaunatayya da lumana. Kai tsaye kalli taron jasa salana na ƙasar birtaniya na shekara ta 2023 taro ne na shekara-shekara na jama'ar musulmi ahmadiyya kalli taron kai tsaye ranar 28 da 29 da kuma 30 ga watan yuli ta shekara ta 2023 a daidai waɗannan lokuta Just salana.